Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Asabar. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan haka da fatan kuma an yi lafiya. A shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na tarbiyyar iyali. Daga nan kuma sai shirin duniyar mu a yau. waɗannan da yarar Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko konsan. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 26 ga watan Yunin shekara ta 2021 wanda ya daidai da 15 ga watan Zulkaida na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari kuma san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau makiya jamhuriyar musulunci ta iran suka tayar da wani bam a masallaci a birnin tehran fadar mulkin kasar shekaru biyu bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci bam din ya tashi ne a daidai lokacin da ayatollah sai da khamenei yake gabatar da wani jawabi a wannan tashin bam din ayatollah khamenei ya samu munanan raunuka sakamakon haka ne ma hannunsa na dama ya daina aiki a lokacin da lamarin ya faru dai shine wakilin marigayi imam kumeni a majalisar koli ta tsaron kasa a iran din sannan kuma limami a masallacin juma'a na birnin tehran masu saurare ko san cewa shekaru 76 suka gabata a ranar irin ta yau wato 26 ga watan yuni shekara ta 1945 wakilan kasashen duniya kimanin 50 suka rataba hannu akan yarjejeniyar kafa majalisar ɗinkin duniya a birnin san francisco na kasar amurka taron da shine taron kasa da kasa na farko bayan yakin duniya na biyu manufar kafa majalisar yankin duniya da ita ce tabbatar da zaman lafiya a duniya da kuma nisantar duk wani abu wanda zai iya jawo yaƙi a tsakanin kasashen duniya to sai dai tsarin majalisar yankin duniya ya sa ta kasa cimma wani guri domin kuwa samar da ƙasashe biyar masu haƙƙin hawa kujeran naki yana a matsayin abin da yake hana ruwa gudu a majalisar yankin duniya kamar yadda kuma babban zauren majalisar ba shi da ikon zartar da wani abu sai abin da kwamitin tsaron majalisar ya amince da shi wanda kuma manyan kasashen duniya waɗanda suka hada da 'yan mulkin mallaka ne suka fi rinjaye a kwamitin da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 26 ga watan yuni shekara ta 1987 a kammala taron ƙasa da ƙasa na yaƙi da shan miyagun kwayoyi a birnin vienna na ƙasar austria majalisar ɗinkin duniya ce dai ta kirayi zaman taron sannan ta sanya ranar 26 ga watan yuni na kowace shekara a matsayin ranar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi ta duniya majalisar ɗinkin duniya ta ɗauke wannan mataki ne domin ganin yadda miliyoyin mutane a duniya suke faɗawa a cikin shan miyagun ƙwayoyi da kuma illar da hakan take da ita ga rayuwar 'yan adam da kuma gurɓata zamantakewar al'umma. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da zuwa shida na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

Masu sauraro da fatan an yi ne lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su. iran ta bayyana cewa ta cika dukkanin alkawalan da ta dauka dangane da ta na nukiliya a kasar iraki kuwa yau ne ake gudanar da kokon cikar shekaru bakwai da kafa dakarun da sha'abi a kasar amurka kuwa har yanzu ana ci gaba da neman mutane karkashin ginin da ya rushe a jihar florida yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dake iran ta mayar da martani dangane da bayanan hukumar makamashin nukiliya ta duniya akan matakin dakatar da ayyukan sanya ido a tashoshin nukiliya na kasar iran wakilin kasar iran din a hukumar makamashin nukiliya ta duniya kazim garib abadi ya bayyana cewa kasarsa ta yi aiki da dukkanin alkawalan da ta dauka waɗanda ta rataba hannu a kansu dangane da shirin ta na nukiliya a tsakaninta da hukumar makamashin nukiliya ta duniya ya ce abin ban takaici shine yadda ita hukumar ta kasa cika nata alkawalan wanda hakan ne sa iran ta ɗauki matakin ƙayyade aikin hukumar daga farko daga bisani kuma ta hana jami'an hukumar sanya ido akan aikin tashoshinta na nukiliya duk da cewa daga bisani iran din ta ƙara wa hukumar ta iaea e wa'adi wanda ya kare a daren jiya juma'a gwamnatin iran dai ta bayyana cewa ta ɗauki wannan matakin ne sakamakon yadda ake ta samun kwangaba baya dangane da aiwatar da yarjejeniyar nukiliya da aka rattaba hannu a kanta a tsakaninta da manyan kasashen duniya inda amurka da sauran kasashen turai suka saba alkawalansu yanzu haka dai iran ta bayyana cewa za ta koma yin aiki da bangaren yarjejeniyar da ta jingina yin aiki da su matukar dai sauran bangaren yarjejeniyar sun koma sayan aiki da ita kamar yadda suka rattaba hannu a kanta a yau ne ake gudanar da bukukuwan cikar shekaru bakwai da kafa dakarun al'ummar kasar iraki na hashdi sha'abi tashar al'alam ta bayar da rahoton cewa a yau ne ake gudanar da bukukuwan cikar shekaru bakwai da kafa dakarun al'ummar kasar iraki na da sha'abi bayan da shugaban addinin kasar irakin ayatollah sai da alisa sani ya bar da fatawar kafa rundunar sa kai ta al'ummomi domin fatattakar 'yan da'ish a lokacin da suke hankuwar mai kasar irakin dakarun da sha'abi sun gudanar da farati a yau da kuma nuna wasu daga cikin kayayyakin yaƙi da suke da su kamar yadda kuma kwamandojin rundunar gami da wasu daga cikin manyan jami'an tsaro da kuma jami'an gwamnati suka halarci wurin firaministan kasar iraki mustapha alkazimi na ɗaya daga cikin wanda suka halarci wannan farati na dakarun hashidu sha'abi inda kuma ya gabatar da jawabi a wurin tare da tabbatar da cewa dakarun hashidu sha'abi bangare ne mai muhimmanci a cikin al'umma wanda ya taka muhimmiyar rawa wajen fitattakar 'yan ta'addan da'ish a iraki kuma har yanzu akwai sauran aiki a gabansu domin kuwa 'yan ta'addan suna nan sun dai rauni ne kawai a cikin shekarar 2014 ne da dubban mayakan 'yan ta'adda daga kasashen duniya daban-daban suka shiga cikin kasar iraki ta kan iyakokin wasu kasashen larabawa masu makwabtaka da kasar iraki inda suka mame wasu yankuna a arewacin kasar iraki amma bayan fatawar aitullah sassani an kafa rundunar hashi da sha'abi wadda marigayi kasim suleimani ya bayar da gagarar gudunmawa wajen kafa ta kuma su ne suka ragargaza 'yan ta'addan na da'ish a cikin kasar iraki ta jama'a masu harika da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran mutane hudu ne aka tabbatar da sarasa rayukansu kana wasu 159 suka ɓace zuwa yanzu biyu ba rushewar wani gini na kusa da teku a kusa da gabar ruwa na birnin miami a inda masu aikin ceto suke ƙoƙarin lalubo mutane ƙarƙashin ɓaraguzai da gini ya danne magajiyar birnin ta bayyana cewa har yanzu hukumomi ba su kai ga samun mutane akalla 159 ba wanda mai yiwa hakan ya sa adadin waɗanda suka rasa su ya ci gaba da karuwa a inda al'ummar yankin suke cikin yanayi na tashin hankali gwamnan jihar florida ya buƙaci cikakken bayani a game da umar aba'isan wannan lamari tuni dai shugaban ƙasar amurka joe biden ya bayar da umarni ga hukumomin kwana-kwana na jihar florida da su ƙara zagi dantse domin gano waɗanda ake sa ran suna ƙarƙashin baraguzai da gini ya danne su magajiyar garin birnin na miami ta bayyana cewa tun shekarar ta gabata ce dai masana akan harkokin gine-gine suka bayyana cewa wannan gini yana da matsala musamman ma ganin yadda ya tsufa da kuma yadda aka ɗora harsashinsa suna shakku akan wanzuwarsa har yanzu dai masu gudanar da ayyukan agajin gaggawa suna ci gaba da gudanar da ayyukan su ba hutawa inda suke yin amfani da nau'o'i na na'urori daban-daban domin gano waɗanda suka rasa rayukansu da kuma karnuka da aka bai wa horo ƙungiyoyi da cibiyoyi guda 47 a ƙasar jamus sun sanar da cewa ba su amince da cin zarafin musulmi ba shafin jaridar al na ƙasar algeria a bayar da rahoton cewa ƙungiyoyi da cibiyoyi 47 a ƙasar jamus sun sanar da cewa ba za su taɓa amincewa da cin zarafin da ake yi wa musulmi ba kuma dole ne a ɗauki mataki na kawo ƙarshen hakan a ƙasar jamus ƙungiyoyi 47 masu adawa da nuna wariya ko ƙin jinin wani jinsi na mutane saboda addini sun sanar da cewa daga yanzu ba za su sake amincewa da duk wani mataki na nuna adawa ko ƙin jini ga musulmi a kasar ta jamus ba shugaban kwamitin musulmin ƙasar jamus abdulsamad al-izawi ya bayyana cewa bisa alƙalin da jami'an tsaron ƙasar suka fitar an kai musulmi hari ko cin zarafinsu su 950 a cikin shekara ta 2020 da ta gabata to jama'a masu ware ƙarshen labaran duniyar kenan To a da Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar to yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. We'll be right back. Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun shirin gwamnatin Sudanci na kafa wata runduna ta musamman da za ta ɗauki alhakin wanzar da doka da oda a ƙasar da kuma fargabar da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta gwada kan hakan da ni suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta yi gargaɗi kan shirin gwamnatin riƙon ƙwaryar Sudan na kafa wata rundunar tsaro ta musamman a ƙasar da za ta ɗauki alhakin wanzar da doka da oda gami da magance duk wata barazanar tsaro a ƙasar inda ƙungiyar Human Rights Watch ta gwada fargabanta kan bullar tarin matsaloli da kafa rundunar za ta janyo musamman a fagen take haƙƙin ɗan adam. Majalisar gudanar da shugabanci a ƙarƙashin gwamnatin riƙon ƙwaryar Sudan ce ta sanar da wannan sabon shiri ta tare da jaddada cewa kafa sabuwar rundunar tsaron za ta ɗauki alhakin wanzar da doka da oda ce musamman domin kawo ƙarshen matakan rashin tsaro a birnin hartun fadar mulkin ƙasar da sauran lardunan ƙasar da nufin dawo da kimar gwamnati kamar yadda kudurin kafa rundunar ta musamman za ta hada da jami'an tsaron kasar da sauran bangarori da za a dauka aiki a wannan fage kuma umarnin gudanar da matakan tsaron zai shafi birnin hartum ne fadil mulkin sudan da wasu lardunan kasar da zaran an ba da umarnin fara gudanar da ayyukanta kuma rundunar tsaro ta musamman za ta miƙa rahoton ayyukanta ga kwamitin kula da harkokin tsaron ƙasa tunanin kafa wannan runduna ta musamman ya zo ne bayan bullar bullar matsalolin taɓarɓarewar matakan tsaro a mafi yawan yankunan ƙasar sudan musamman bayan matsalolin taɓarɓarewar harkokin tattalin arzikin ƙasar amma ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human right watch ta nuna fargabanta kan nasarar ayyukan wannan rundunar tsaro ta musamman bayan tsoron da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a sudan suka nuna kan ingancin ayyukan rundunar tsaron da abin da zai biyo baya na ɗaukan matakan wuce gona da iri a cewar ƙungiyar ta human right watch ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam tana ganin kafa wannan runduna ta musamman tare da bata yancin murƙushe duk wata barazanar tsaron ƙasa baya da wani tushe a dokokin ƙasar kuma bai kunshi yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a birnin juba ba da aka rattaba hannu a kai a watan oktoban shekara ta 2020 wacce ta kawo ƙarshen rikici tsakanin gwamnatin sudan da ƙungiyoyin 'yan tawaye da dama a ƙasar ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta kuma jaddada cewa babu wani mataki da aka ɗauka na aiwatar da gyara a harkokin tsaron sudan kamar yadda yanayin ƙasar ke bukata sakamakon haka samar da wani gungun runduna da baya kan doka kuma wacce ba ta da ƙwarewa tare da samun tsoro da ta dace wajen wanzar da doka da oda lamari ne da zai haifar da hawan kawara da wuce gona da iri kan al'ummar ƙasa ƙungiyar ta kuma yi nuni da cewa jami'an tsaron sudan sun don tarwatsa masu zanga-zanga a birnin Khartoum a ranar 11 ga watan Mayu inda suka yi amfani da karfi fiye da kima lamarin da ya kai ga kashe mutane biyu tare da jikkata wasu da dama kamar yadda a watan Oktoban shekarar da ta gabata rundunar kai ɗaukin gaggawa ta kashe masu zanga-zanga biyar a garin Kassala da ke shiyar gabashin ƙasar Sudan hakanan rundunar kai ɗaukin gaggawa ta kama fararen hula da dama ba a bisa doka ba a birnin Khartoum a shekarar da ta gabata inda ta ɗauki matakin gane azaba gare su har wasu suka rasa rayukansu ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta bayyana cewa duk waɗannan suna buƙatar gudanar da shari'a domin gano musabbabin irin wannan cin zarafi tare da hukunta masu hannu a aikata shi to ina kuma ga batun mika ragamar wanzar da doka da oda ga rundunar da bata da ƙwarewa ko samun horo da suka dace kuma yaushe za a yi zaton samun matakin kare haƙƙin ɗan adam ga waɗanda ba su da masaniya kan dokokin kare haƙƙin ɗan adam ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta kuma ƙara da fayyace cewar ɗaukan matakin wuce gona da iri kan al'ummar ƙasa da sunan wanzar da tsaro lamari ne da ya gudana a tsohuwar tsarin gwamnatocin 'yan kama karya da al'ummar sudan take da masaniya kan hakan kuma ta ƙalubalanci wannan tsohon tsari da dukkanin ƙarfinta sakamakon haka kafin ɗaukan matakin samar da irin wannan runduna ta musamman dole ne sai an yi nazari kan duk wata matsala da za ta iya kunno kai muhammad hamdan dukulu hamidati mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan karkashin gwamnatin rikon ƙasar kasar ce ya gabatar da ƙudirin kafa rundunar haɗin gwiwa ta musamman da za ta ɗauki matakin wanzar da doka da oda a birnin khartoum fadar mulkin kasar da wasu lardunar kasar da nufin dawo da kimar gwamnatin kasa hakanan ƙudirin dokan ya kunshi irin ayyukan da rundunar ta musamman za ta gudanar tare da fayyace irin dakarun da za su kasance ciki. cikin rundunar kamar yadda rundunar ta musamman za ta dinga mika rahotannin ayyukanta ga kwamitin tsaron ƙasa ƙudurin ya kunshi bayanin yadda taɓarɓarewar matakan tsaro a lardunar ƙasar sudan suka yi yawa kuma mafi yawan matsalolin tsaron sun samu asali ne daga rikicin ƙabilanci da suke lashe rayukan ɗaruruwan mutane da jikata wasu dubbai musamman a lardunar darfur da kuma shiyar gabashin ƙasar A ranar 29 ga watan Agustan shekarar da ta gabata, gwamnatin Sudan ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro da gamayyar tsoffin kungiyoyin 'yan tawayen kasar da za ta kai ga kafa rundunar haɗin gwiwa da nufin wanzar da tsaro da kare rayukan fararen hula a yankin Darfur. Amma duk da haka matsalolin tsaro sun ci gaba da kunno kai a yankin. A watannin baya-bayan nan tashar talabijin ta Aljazira ta samu rahoton tsaro da ke fayyace yadda aikata muggan laifuka suka yi kama kamari a birnin Khartoum fadar mulkin Sudan da kimanin kashi ɗaya cikin hudu na al'ummar Sudan suke rayuwa a cikinsa. Rahoton yana bayyana cewa an samu muggan sace-sace da matakan wuce gona da iri kan jama'a a birnin Khartoum fadar mulkin kasar Sudan lamarin da ya haifar da tsananin damuwa na mafi yawan al'ummar birnin kuma babban kalubale a fagen tsaro da siyasa ga gwamnatin rikon kwayar kasar har ila yau a wani rahoto da rundunar 'yan sandan birnin hartum ta fitar dangane da matsalar yawan laifuka da suke faruwa a birnin tun daga sulusun farkon wannan shekarar wato watanni hudun farkon shekara ta 2021 idan a kwatanta da shekarar da ta gabata ta 2020 za a iya cewa an samu sauƙin aikata muggan laifuka sai dai rahoton ya koka kan yadda rundunar 'yan sanda ba ta da isassun kayan aiki musamman motocin zirga-zirga kamar yadda karancin 'yan sanda a birnin Khartoum ba zai yiwu su iya wadatar da birnin ba ballantana samun damar shawo kan matsalolin sa Ga misali akwai ofisoshin 'yan sanda biyar da tara a duk faɗin birnin Khartoum amma a halin yanzu 363 suna rufe. Rahoton ya kara da bayyana cewa bangaren hukumar leƙen asirin ƙasar baya ga wata ƙididdiga da aka gudanar kuma aka gabatar da rahoton ni ga gwamnatin kwankwarir kasar don hanzarta ɗaukan matakai da suka dace sun bayyana yadda matakan taɓarɓarewan tsaro suka yi waita a birnin hartum a nashi bangaren gwamnan birnin hartum ayman khalid nimir yana ganin akwai ƙarin gishiri kan yadda ake fankama matsalolin taɓarɓarewar matakan tsaro a birnin hartum domin cimma matakan siyasa da kuma wurga tsaro a zukatan al'umma a gefe guda kuma munanan sace-sace da ake gudanarwa a birnin hartum da yadda al'umma take yin koke musamman ta hanyar kafofin sadarwa da na shafukan sada zumunta tare da bayyana ra'ayoyinsu kan matsalolin tsaro hakan yana matsayin wani babban kalubale ne a harkar tsaro da siyasa suke fayyace rauni ko rashin kula daga bangaren gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar a cewar wasu bayanan sirri daga hukumar leƙen asirin ƙasar da aka samu suna nuni da cewa a binciken da aka gudanar kuma aka gabatar ga mahukuntan birnin khartoum akwai wasu 'yan daba a khartoum da suka killace wani yanki a birnin kuma ga dukkan alamu suna da uwa a gindin murhu don haka suke cin karansu ba babbaka wani binciken tsaro ya tabbatar da cewar yarjejeniyar tsaro da aka rattaba hannu a kai tsakanin gwamnatin sudan da gamayyar ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar ta zame tana yana janyo cikas ga rundunar 'yan sandan kasar wajen kalubalantar wasu muggan ayyukan laifuka baya ga wasu masu tabka muggan laifuka da suke bayyana kansu a matsayin kungiyoyin jin kan dan adam lamarin da zai yi wuyar kawo gyara a halin zamantakewar al'umma kamar yadda wani bincike ke bayyana cewa tabarbarewan tattalin arziki da hauhawan farashin kayayyakin bukatu sun taimaka wajen ƙara samun bullar ƙungiyoyi masu aikata laifuka da kuma bullar matsalar kwararan jama'a daga sauran garuruwa zuwa birnin hartum gami da yadda ake ƙara samun bazuwar gidaje a gefen birnin hartum ba bisa doka ba sun ƙara janyo yawaitan jama'ar birnin da zai yi wuya jami'an tsaron birnin su samu damar shawo kan matsalolin tsaro da za su addabi birnin a cewar rahoton rundunar 'yan sandan birnin hartum a farkon sulusun wannan shekara ta 2021 an samu bullar kashe-kashen rayuka har sau 175 sace-sace 22,381 Ƙararraki kan wawushe dukiyoyi ta hanyar kwace 823 matsalar fyaɗe 58 matsalar samar da jebin kuɗaɗe da kuma laifukan shaye-shayen muggan kwayoyi da fataucinsu 1883 masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a wani makon inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Shirin Afirka a yau kenan tokar yi nisa don kwaga shirin na muryoyin ku masu saurare. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin masu saurare shirin da bisa ga al'ada yakan baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suke cin muku to a ƙwarya. To da yake muna a ƙarshen mako ne kamar yadda muka saba mukan baku damar isar da sakonnin ku ne na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Hassan barka ne dai ke muku sallama a cikin shirin malami na farko idan ka shirya sai ka fara da bayyana mana da sunanka da kuma kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum gidan radio BOH Iran da Jamhuriyar Musulunci ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku. Kuni ne goye da kurezi zakin wata a garin Nijar mai sauraron kullun da kullun. To na biyu ina gaida Hassan Barka. Na uku ina kai gaisuwa ta ga ɗiyan gurin BOH Hausa Jamhuriyar Musulunci Iran. Ina gaida Alhaji mai shago ungo bayi. Ina gaida Baballa a daidaita. Ina gaida Salila a daidaita. Ina gaida Uban waya. Ina gaida Kasim Benzat. Ina gaida Umar abokina. Ina gaida Aldelash mai sudir. Ina gaida Delash IBI. Ina gaida Muhammad muhammadu mai shi mai muhammadu zakin wata a kasuwar gabas to ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku sai na da gare ku ni ne gobe da kurezi zakin wata a garin jihar mai sauraron kullun da kullun Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana shugaban kungiyar association mai lau abban jummai. Zan yi amfani da wannan dama ga gaya da shi mai gabatarwa kan shi Hassan Barka da Musa hadirin Asuba kashe mai sabko da Isufu mai matsatai da magaran da dan akwa mai faci ina muku fatan alkhairi mai gaida da ku shugaban kungiyar association mai lau abban jummai daga injin mai na chat. Assalamu alaikum warahmatullah sashen Hausa na ci Iran. Mai magana Buba man Jama'a Balwa shugaban kungiyar murya jama'a ta jihar Adama daga nan karamar koma Bala jihar Adama tare da Najeriya. A zan yi amfani da wannan da dauka ba mu wurin mika sakon a zumunci na zuwa ga ma'azu Umar harɗawa a dan jarida mazaunin jihar Bauchi. Ina gaishe da Usman Umar Tango shugaban sashen Fulanci na a muryar Najeriya. najeriya abuja bayan haka kuma ina gaishe da a dukkan ma'aikatan a rediyo iran sashen hausa sannan ina gaishe da dukkan ƙungiyoyin zaɓi sonka da ƙungiyoyin a muryar jama'a da kuma rediyo writers alice na jihar adama ba zan tuya da manta da albasa ba ina gaishe da mai ɗaki na uwar na a malama adde rediyo abin sauraro da kuma amarya ta fa'iza da mai girma hakimin mabalwa da dukkan masu sauraron ku a ana gode daga abubuwan manja ma balwa shugaban kungiyar muryar jama'a ta jihar adama daga nan karamar koma bala jihar adama tarayyar najeriya Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci Tehran. Mai magana Aminu Ofisa Bulma garin Dawa da magaran Jamhuriyar Niger. Eh za ku mu dama mu shiga cikin shirin yan gaishe gaishe. Rabe mai aski da magaram. Eh, Rabe Idris da magaram Zander. Eh, Mama Buniya Awashe Ibrahim mai gaskiya mai biredi ta sharfa da mata mai. yayi ne Sonitel mata mai. Yawa DJ Abdurrahman Radio Shukura Abdo Kiziya. zander na agwa mai faci bakin ofital zander dukkan masu rara radio jamhuriyar musulunci tehran mai magana aminu ofisa bulmagarin dawa da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum murya musulunci ta iran sunana shugaba iliya mai kanti da shayi girkin daura ina so ku bani dama an aika gaishe gaishe na ga yan uwa jami'an arziki da farko ina gaida mamman kuwa washe wanda yake tawa akwai ilyas wanda yake agades akwai alkasim agades akwai isu madatte da magaran akwai sunusi madatte da magaran akwai amini na ara matsatsawa na sanya mai dabino anan da magaran a zan manta da ilyas eh, kaduwar dan fulani wanda yake wurdi akwai shehu katsalla wanda yake wurdi ina gada shugaba alhaji dan gaba mai atanwa gumal akwai kane na musa mai wacca da shayi na rumfan hawa juji da magaran akwai rabe tumniya babaye tumniya da magaran babaye lefe da magaran eh, musa hadarin asaba da magaran akwai letoro wanda yake nan da magaran akwai nuhu nuhu wanda yake nan zandar hamisu wanda yake nan da magaran akwai alhassan mamman wanda yake yake nan kaduna da duk dai wanda suke cikin wannan gida wanda dama ba za ta bari ba hudu ɗaya ba ɗaya kowanne dai ina masa fata alkhairi suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura a tarayyar nigeria da fatan za ku ta lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta bukata biyu hausa na fata alkhairi da fatan an waye gari lafiya mai magana rabiu idris daga damagaram zambia gaishe gaishe na ne an fara da ibrahim sadiq kusfa zaria ibrahim ya yare mai arsenal kadawar da gagadan filanin warji iliya mai kanti kanti da shayi garkin daura najeriya ina kuma na gaida na agwa mai faci bakin asibitin dutse da biniya kuba a tawa. sai kuwa na abban mai cadi ina gaida kowa da kowa mutanen gidan nan dai da fatan dai kowa ya waye gari lafiya da fatan ana cikin hutun karshen mako lafiya na kuwa fata alkhairi assalamu alaikum mazai jamhuriyar musulunci magana da wani alhaji abdul agad nija to da waga dama da kuke bamu damu gaida yan uwa da abokan arziki musamman jagoran namu barka ina gaida bukar roga roga fada lauki ina gaida hamisu ekon ina gaida ayuba wanda yake zanda ina gaida sabo wanda yake kanya ina gaida bahari wanda yake kanya zanda ina gaida badamasi wanda yake wanda yake shofa ina gaida mama abdulrashid an kabu kabu a gadas kasuwar ina gaida ibrahim a ta sahu a gadas kasuwar ina gaida malam wanda yake a gadas kasuwar ina gaida dukkan masu sauraron wannan shirin suna na abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya daga unguwar karamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan meka sahihiyar gaisuwa ta zuwa ga wanga shiri da ake na karshen mako na sako na gaishe-gaishe zuwa yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida hassan barka jagoran shirin ina mishi fatan alkhairi da shi da iyalin shi akwai abokina alkasum wanda yake garin agaris ina mishi fatan alkhairi isuhu madattai ina gaida shi da sunushi madattai ina musu fatan alkhairi musa hadaran asuba da magaram ina gaida shi akwai husaini Sitar kaso kwalliya ina gaida shi Mamman Buniya Awashe ina gaida shi akwai Mushe Ali Mamman Karim wanda yake koya can garin Awashe ina mishi a alkhairi akwai Erbe mai kanti da magaram Sabu Usabiola Taksimo to a ta sahu ina gaida shi Murtala MT shi ma ina mishi fatan alkhairi na abdurrahman wanda aka sani da abdo biya daga unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar a tashi lafiya To fatan alheri zuwa gare ka da illahirin waɗanda aka ji su a wannan shirin ba manta ba kuma da duk sauran masu sauraron mu a duk inda suke a faɗin duniyar nan da kuma haka ne zan yi bankwana da ku a cikin shirin bisalam a huta lafiya. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu wacce daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin muna yammaci yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali. tarbiyyar iyali masu sauraro mu da haka, ko barka mu sake saduwa da ku a cikin wani samun shirin na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyyar mai inganci a fagen rayuwa shirin ne da ke zuwa muku daga nan rajon BOH da ke nan birnin Tehran da ni awala kunya na shaba gabatar muku da shi da fatan za ku daure ku dure tare da jin wannan shirin har zuwa ƙarshensa. sa. a cikin shirin namu yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salal zare da ke birnin yamai na kasan nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani ga littafin nan na satul hukuk na imam zainul abidina dan imam hussein alaihimus salam da kuma yadda iyali da su amfana da wannan shiri yau malam zai tashi ne kan haƙƙin limamin jama'a allah shiga ta malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب العصر والزمان راحنا له فدا yan uwa masu girma da mitinci masu jin mu da shauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. kuma za mu tashi a haƙƙi na limamin jama'a maulana ali zin labidin alaihi salam ya ce wa amma haƙƙin imam kafi salat fa an ta'lama annahu qad taqallada safarati fi ma bainaka wa bain Allah wal wafadati ila rabbik wa takallama anka wa lam tatakallam anhu wada'a laka wa lam tad'u lahu وطلب فيك ولم تطلب فيه وكفاك هم مقام بين يدي الله ومسألته له فيك ce amma haƙƙin limaminka mai maka jagoranci a sallah to wajibi ne ka sani limamin da ke maka jagoranci a sallarka yana da haƙƙi a kanka haƙƙin nan na farko ka tabbata ka sani fa cewa shine ya ɗauki nauyin zame maka wasiɗa ko jakada tsakaninka da Allah ta'ala shi ya zame maka kamar wasiɗa tsakaninka da Allah ta'ala shi ne ya zame maka jagora a wajen shiga fadar Allah ta'ala shi zai magana don biyan buƙatarka a fadar Allah don kai kukanka a wurin Allah amma kai babu abinda da za ka taimake shi da shi a wannan ganawa da kuke da Allah ta'ala shi zai kai kukanka amma kai ba za ka kai nashi kuka ba shi zai maka addu'a kai ba za ka masa addu'a ba kai kanka kake wa shi yake nema Allah ya baka kai kuma kana nema Allah ya baka kai ma ya ƙara maka amma baka nema Allah ya bashi nauyin tsayuwa a gaban Allah da kai kuka da neman biyan bukata duk shi ya tsaya maka kai babu abun da ka tsaya masa a kai fa in kana fi shay'in min dhalika taqsir kana bihi dunan wa in kana athiman lam takun sharikahu fi limamin da ke maka jagoranci a sallah banda wannan irin nauyi da ya ɗauka wannan irin tsayawa da ya maka wannan irin aiki da yake taimaka idan a cikin sallar ku ya zama bai cikasa wani abu ba ya kasa to kasawar a kansa za ta ƙare ba a kanka ba abun nufi idan bai cikasa wani abu ba to shi Allah zai tambaya kai Allah ba zai tambaye ka ba idan har ya yi laifi a cikin wannan limancin da yake yi laifin nasa ne shi kadai kai ba da kai ba amma in ya yi daidai fa abin da ya samu na alkhairi har da kai don haka haƙƙin liman yana da girma ƙwarai da gaske limamin da ke maku jagorancin sallah ya ɗaukan maku nauyi ba ƙaramin nauyi ba shi yake kai kukanku a gaban Allah shi yake jagorantar ka a ayyukan sallah kai bi kawai kake ya yi addu'a don ku ku duka ya roƙa muku ku duka ya ɗauke maka nauyin yin karatu shi yake yi a madadinku alhali ba albashi kake biyansa ba idan bai yi daidai ba kai bai gano ka ba kai bai gano ka ba in abin da ya yi ya yi laifi laifi a kansa zai tsaya ba da kai ba masu kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radion BOH da ke nan binin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan dai haƙƙin limamin jama'a da fatan iyalai suna amfana da shi. Walam ya laka alaihi fadlun. Alhali ba ka fi shi da komai ba, ba albashi kake biyansa ba, ba aiki ka ɗauke shi ba, idan yake maka wannan irin hidima. Fawaka nafsaka bi nafsihi wa waƙa ka bi salatihi amma tare da haka ya ba da kansa a madadinka shi ya tsaya maka a madadinka a gaban Allah sallar ka ta yi in tashi ta yi ta kyautatu da kyautatuwan sallansa kai binsa kawai kake don haka sai ka gode masa akan wannan dole ne wajibi ne godiyar da mu ba mu san iyakanta ba saboda kwan maka alkhairi ka saka masa inji manzo wanda ya shugabance ku yake muku jagorancin sallah wani irin sakawa za ka yi masa saboda alkhairin da ya maka yana da girma sakayya akan wannan alkhairi kuma wani al'amari ne mai girman gaske wala haula wala quwwata illa billa. a takaicen takaitawa maulana aliyu zaidul abidina alaihi salamu yake ce mana amma imamul jama'a falahul fadlul kabir alal mu'tamina bi limamin da ke jagorantar mutane a sallah yana da wani babban matsayi mai girma a akan waɗanda yake ma jagorantar sallah lalle yana da babban matsayi saboda me alkhairin da yake musu taimakon da yake musu ba ƙarami ba ne wazalika lima ya tarattab min sawabil jazili alal jama'a sanin kowa ne ana samun lada mai girma in an haɗu an yi sallar jama'a kuma ladar tana ƙara lillin kowa matuƙar yawan jama'a na ƙara kowa to kaga wanda ya tsaya muku a matsayin limamin da zai jagorance ku a wannan sallah lalle yana da girman matsayi a cikin ku wajibi ne ku kula da matsayinsa wa min al-ma'lum anna ma yasfur bihi al min as sawabil jazil Ina huwa bi sababi imamil jama'a ladar da ake samu ta jami'i ba a samun ta in babu limami da kowa zai yi sallarsa shi kadai iya ladar sallarsa shi kadai zai samu idan matakar amma da ka zo ka yi sallah cikin jama'a a dalilin liman sai a lullunka maku lada daga ɗaya zuwa ishirin da kaza kuma zuwa adadin da Allah kaɗai ya san shi kenan shi liman shine aƙalla da safara tafi ma bainal ma'amum wa bainallah ta'ala liman ne ya ɗaukan makansa cewa zai tsaya muku a matsayin jakada tsakanin ku da Allah ta'ala sannan kuma liman ya ɗauke maka nauyin karatun fatiha da sura ya ɗauke maka ababe da yawa na kula da tsarin sallah da dai sauransu so da dama kai kakan shagala shi ya kiyaye kai baka ɗauke masa komai ba don haka wajibinka ne ka gode masa akan wannan ni'ima da ya yi maka mai girma don yana da girman matsayi a cikinku godewa mai alkhairi alkhairi ne abun nufi man sana abikun ma'rufa kafi'u to yan uwana masu girma nan ma dai lokacin da aka ɗiba ma filin ya ƙare don haka anan za mu takaita wa sallallahu ta'ala ala khair halkihi muhammad wa ali baitihi at-tayyibina at-tafirin allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin wa ajil farjahum walla na ada'ahum min al-awwalin wal akhirin to gashi malam ya sake sakin jiki da bayani sai dai kuma lokacin namu ba zai bari ba a eh, yammakon sashen hausa na boh da ke nan binin iran ta kasar iran ina kara yin godiya ga shehun malami muhammad salih zare da ke binin yamai na kasar nijar da wannan ɗimin lokacin nasa da ya bayar allah ya saka ya kara malam karfin jiki ni kuma awal kunne da shi na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma sai shirin na duniyar mu a yau duniyar mu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin da ya saba zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH inda muke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a wannan duniyar. To shakka babu matakin Amurka na kwace wasu shafukan intanet na kafofin yada labaran Iran na daga cikin batutuwan da suka dau hankali a baya-bayan nan. a cikin shirin zamu ji irin martanin da iran din ta mayar da ma yadda masana ke kallon wannan batun da fatan kuma za a kasance a tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka tumarila a ranar larabar da ta gabata ce gwamnatin Amurka ta sanar da kwace wasu shafukan yada labarai na kasar Iran bisa abin da ta danganta da yaɗa labarai marasa tushe zargin da tun iran din ta yi watsi da shi tana mai danganta shi da yunkurin toshe faɗar albarkacin baki da kuma neman ɓoye irin zaluncin da ake wa raunana to a cikin wannan shirin ina tare da abokin aiki malam abdullahi salihu usman katsina sai kuma daga najeriya inda muke tare da malam imrana umar sheme wani mai sharhi kan harkokin siyasa da tsaro kuma kwararre kan harkokin kimiyya da fasaha To bari in fara da abokin aikin nawa Malam Abdullahi kai da yake ka bibi wannan batu sau da kafa. Kamar waɗanne kafofin yaɗa labarai ne wannan matakin na Amurka ya shafa ne? To kafofin da shi wannan mataki na Amurka ya shafa dai kafofi ne waɗanda eh, suke baki ɗin wato shafuka ne na yanar gizo. Wasu suna da alaƙa ne da tashoshi na talabijin, yadda kuma wasu wasu da ta alaƙa ma da wasu tashoshin talabijin. wato shafuka ne kawai na yanar gizo wanda suke saka wato bayanai ko kuma labarai ko abin da ya kama da haka eh, misali daga ciki akwai kafofin labarai na iran wanda na kasar iran ne wanda suna da alaka da tashoshi kamar shafin tashar press tv wadda take yada eh, shirye-shiryenta a cikin harshen turancin ingilishi akwai tashoshi irin su al'alam wanda ita ma tasha ce ta iran wadda ke watsa shirin ta a cikin harshen larabci bayanan kuma akwai tashar alkausar wadda ita ma tasha ce ta iran wadda ke watsa shirin ta a cikin harshen larabci to dai shafukan su na yanar gizo waɗanda suke karkashin wato kulawar hukuma da take sa ido akan al'amuran shafi yanar gizo da kuma hukumar fbi ta amurka sun ɗauki matakin rufe shafukan nasu haka kuma akwai wasu shafukan na cikin gida su ma wanda suke na iran ɗin ne wanda aka rufe baya ga kuma akwai shafuka wanda ba na cikin iran ɗin bane akwai shafin tasha almasira ta ƙasar yaman shi ma rufe shi akwai kuma shafin alfrat tashar talabijin ta ƙasar iraki wanda shi ma rufe shi akwai kuma wasu shafukan na wasu ƙungiyoyi a cikin ƙasar iraki ɗin akwai kuma shafukan da ba ma na ƙungiyoyi bane kamar shafin yanar gizo na Ayatollah yakubu wanda babban malami ne daga cikin manyan malamai na kasar Iraki wanda shi ma shafin shi an rufe shafin nashi baki ɗaya da yanzu ba za a iya samun dukkanin fatoyi da yake sawa a ciki ba da kuma bayanai na addini da kuma rubuce-rubucen shi da littafai da rubuta da dama wanda yake da suna cikin wannan shafin nasa wanda shi ma yana cikin shafuka 33 wanda amurka ta san da cewa ta rufe su kamar takamaimai menene ita gwamnatin amurka take zargin waɗannan kafofin yaɗa labarai eh, da shi ne to eh, babban dalilin da amurka ta bayar wanda take zargin su waɗannan kafofin watsa labarai eh, kan cewa suna aikata wasu abubuwan da sun saba ma ita siyasar amurka ɗin babban abin da ita amurka ta bayyana cewa shine suna watsa farfaganda ga ƙasar iran da kuma watsa abubuwan da suke za su iya jawo baƙin jini ko bata sunan amurka a ah, idan duniya wato da ba da labarai ko kuma bayanai waɗanda suke babu gaskiya a cikinsu an kirkiro su ne kawai domin a bata sunan ita amurka ko abin da ya kama da haka to baya ga haka kuma akwai ah, batun cewa wasu daga cikin waɗannan kafofin yaɗa labarai ko rikicewa bayanin ya cewa duka su waɗannan kohin eh, yanar gizo shafukan yanar gizo inda aka rufe guda 33 a cewar ita amurka suna da alaƙa da bangaren da ita amurka ɗin ta sama takunkumi wanda yake da alaƙa da wato dakarun kudus reshen dakarun kare junju halin musulunci na kasar irin da suke gudanar da ayyukansu a kasashen ketare wanda amurka ta ce ta sanya musu takunkumi wanda kuma da wani abin da yake da alaka da su to a wurin amurka haramtacce ne kuma za ta ɗauki matakin kalubalanta shi a ko'ina ne saboda haka wani daga cikin dalilan da ita amurka ta bada na daukar wannan mataki na rufe waɗannan shafukan yanar gizo waɗanda ce dukansu suna da alaka da ita kasar ta iran To Marila kamar yadda na faɗa da farko muna kuma tare da Malam Imran Umar Sheme daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya. wanda mai sharhi ne kan lamuran siyasa da tsaro kana kuma kwararre ne kan harkokin da suka jibanci kimiyya da kuma fasaha malam imrana da farko na san masu za su so su ji kamar me ake nufi ma da kwace shafin intanet Na'am, to malam sannun ku da kokari sannun ku da aiki. Lallai eh, abin da mai saurare zai so ya fahimta shine eh, lokacin da mutum ya bude yanar shafin yanar gizo gizo wato akwai abubuwa da suke faruwa wanda yake sanyawa ya zama wani zai iya neman shi shafi ɗin kuma ya same shi ɗaya daga cikin abubuwan shine a mazaunin da za a sanya su eh, karikitan da za a rika gani ɗin misali labarai ne ko bidiyo ne ko hoto sannan abu na biyu shine domain din wato sunan da za a sanya mai yadda in mai bukatar ganin shafin ya sanya sai iya zuwa sai ya nema so wannan su ne kusan abu biyu da ke faruwa duk lokacin da mutum yake son ya buɗe shafin yanar gizo-gizo wato a wannan misalin da ya faru shine kamar an kwaci iko da wannan suna din ko domain din wanda shine ke nuna ina website din yake wato ina eh, su kayan da suke ko eh, abubuwan da ke kan shafi din suke a zaune so wannan shine abin da su kama amurka a wannan eh, yanayi din suka yi sai zama sun kwace wannan iko da wannan abin da ke nuna inda su waɗannan kayan suke sai zama cewa in ka shiga madadin ya kai ka inda kayan suke sai ya kai ka inda wani hoto yake wanda ke faɗin cewa an kwace iko da shi wannan shafi din. malam imrana ko akwai wani tasiri da kwace shafin yake da shi ne ga kafofin Na'am lallai zai iya tasiri a ah, kwarai da gaske saboda ah, shi shafin intanet daga cikin abin da ke sanyawa sakon ya isa sosai shine hada sanin wuri din. So lokacin da aka kwace ma domin ah, zai zama cewa mutane da yawa ba su san ina za su sake samun shi shafin naka ba da inda yake zaune su kayan suna nan inda suke zaune wato suna shafin yana nan a wani wuri zaune a saman intanet amma abin da zai dauke kai kai ka wurin ne ke babu. So kaga yanzu yana bukatar sai ka sake samun sabon domin ko ka sake samun sabon adireshin da zai ɗauki shi mai zuwa shafin naka maziyarcin shafin naka zuwa ga inda abubuwan da ke cikin shafin naka suke a zaune so don haka kaya kenan canjin sunan zai iya shafar su waɗanda suke ziyartar shafukan kafin su zama sun saba da sabon adireshi ɗin da za a buɗe wanda kaga wani aiki ne mai yawa da ya danganta ga damar da aka samu amma kafin ya kai ga kowa da kowa zai ɗauki lokaci to bari in koma wajen abokin aikin nawa malam abdullahi kamar su hukumomi a iran menene suke cewa ne game da wannan matakin na amurka to abinda su hukumomin iran suke cewa dai shine wannan mataki na amurka ya saba ma ka'idoji da dokoki na ƙasa da ƙasa inda suke bayyana cewa abinda amurka take faɗi na faɗin albarkacin baki ko bayyana ra'ayi da wannan ya yi hannun riga da abin da take faɗi wato wannan matakin da ta ɗauka kamar yadda shi kansa kakakin ma'aikatar harkokin waje na ƙasar iran ɗin wato sa'id khatibzade ya bayyana hakan cewa wato al'amari ne wanda yake ya saba wa doka ta ƙasa da ƙasa kuma za su ɗauki matakai na bin kadin wannan lamari ta wato hanya da ta dace ta doka ta ƙasa da ƙasa domin tabbatar da cewa wato an bi kadin lamarin da kuma wa amurka da cewa abin da ta yi ya saba wa ka'ida eh, bai ga kuma shi kansa shugaban bangaren wato watsa labarai da shirye-shirye na talabijin da radio na kasar iran zuwa kasashen ƙetare dr peman jabali shi kan shi ya bayyana cewa wato wannan mataki da amurka ta ɗauka mataki ne wanda ya saba wa doka kuma kamar da bai cewa dama sun yi zaton hakan za ta faru saboda irin gudunmawar da waɗannan kafofin yada labarai din suka bayar a lokacin farmakin baya-bayan nan wanda isra'ila ta kaddamar a kan yankin zirin gaza da kuma irin yadda suka fito da hakikanin abin da ya faru ta yadda duniya za su gane irin zaluncin da aka yi wa falasinawa wanda a cewar sa tabbas amurka ba ta ji daɗin irin waɗannan bayanai da rahotanni da kuma yadda waɗannan kafofin labarai suka fallasa hakikanin abin da ya faru na zaluncin da aka yi wa al'ummar palestine ba saboda haka ya ce dama can sana tunanin haka za ta faru akan haka ya ce kuma sun ɗauki mataki wanda ko da hakan ta faru to su kawai watsa labaransu na cikin gida da aka shafukan nasu to za su iya ci gaba da watsa shirye-shiryen su kamar da komai bayani cewa yanzu haka ba abin da ya tsaya tun daga lokacin da aka rufe waɗannan shafuka to sun ci gaba da gudanar da shirye-shiryen su akan shafuka ɗin amma da wani adireshi na daban. to da yake eh, lokacin da muke da shi ya fara hararen mu bari a gurguje in koma wajen kamalam imrana sanin kowa ne a kwanan baya gwamnatin najeriya ta dakatar da shafin twitter kuma amurka na a sahun gaba a cikin kasashen da suka soki wannan matakin na najeriya na dakatar da shafin twitter eh, tare da danganta shi da yunkurin toshe fadar albarkacin baki ya za a kalli wannan batu a daidai lokacin da ita amurka take wannan furuci kuma a nan eh, ta ɗauki mataki na toshe wasu shafukan intanet na wasu kafofin yada labarai na'am to lallai gaskiya wannan kamar su ga amurkawa din sai zama kamar tufka da warwara ne lallai masana da masu sharhi suna ta magana kan shi wannan al'amari din suna ganin kamar wani zagon ƙasa ne ga su ka'idoji ko, ko, ko abubuwan da su amerika din ta gina a kansu tunda suna ta faɗin yancin albarkacin baki yancin faɗin albarkacin baki a alhalin kuma a wani bangare guda ga wasu su ma suna faɗa albarkacin bakin su ne amma su abin da suke faɗa din ba a bukata a ji shi so kaga kamar kenan kana cewa wannan ne amma kana yin wani abu daban so gaskiya ga wannan ba karamin fito da maitar su amerikawa din ya fili ba ga sauran al'umma suka fahimci lallai ba wai suna goyon bayan shi faɗa albarkacin baki ne suna goyon baya faɗan albarkacin bakin da ya daidai da muradansu so kuma da abin da bai daidai da muradin nasu ba sai zama cewa shi wannan ba irin abin da suke so ba kamar shi dai a wannan yanayi din tunda ka kawo misali da kamar twitter a najeriya wanda ita gwamnatin kasar ya zama cewa ta dakatar da shi har suna magana cewa an kamar faɗa ne da shi faɗan albarkaci baki din faɗin albarkacin baki a lokaci guda kuma su sun dakatar da waɗansu da suke faɗa abin da yake shine ra'ayinsu so gaskiya wannan ya ya ɓata fuska america kwarai da gaske mutane da dama suna yin allah wade da wannan daga kowane bangare na duniya gaskiya so wannan gaskiya ya yi tasiri kwarai da gaske akan su tsare da manufofin nasu na america akan shi wannan shi musamman ganin cewa Ah, sun taɓa shafuka ne na yada labarai wasu kuma ma wani yaɗa labarai bane wasu na addini ne eh, da ba su da alaka da yaɗa labarai saboda in ka diba dalilan da suka bada na shi kwace shi domin sun zaka ga sun ce kamar abin da ya shahi disinformation ne da ko yaɗa jita-jita ko kuma kare dokokin sanction so eh, ya nuna cewa kenan dai ba su da wani eh, alƙibla guda ɗaya ko dalili ko da ya sanya suka yi abin da suka yi duk da dai cewa dama shi irin wannan zai iya faruwa ne kaɗai idan ya zama saboda kamar su domin din nan basically in ka lura dama kala-kala ne kowace kasa akwai wani bangare da ke kula da shi wanda su kuma waɗannan .com din nan .net .tv .cc da .net dukan su suna ƙarƙashin kulawar wasu kamfanonin da suke ƙasa amerika wanda kuma kamfanin da ke ƙasa amerika eh, dokokin ƙasa amerika suna hawa kan shi so wannan kusan abin da ya faru kenan kuma da shi suka yi amfani suka kwace su waɗannan ah, domains ko adireshi din wannan kusan dai shine gaskiya abin da ya faru to masu saurare a nan muka kawo karshen wannan shiri sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a godiya ta musamman ga bakin namu waɗanda aka ji mu da su a cikin wannan shirin kama daga shi Malam Imrana Umar Sheme daga jihar Katsina a Najeriya wanda masana harkokin siyasa ne da tsaro kuma ƙwararre ne a harkokin da suka shafi kimiyya da kuma fasaha. sai kuma abokin aiki abdullahi salihu usman katsina a nan kuma ni hassan barka da na jagoran shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya to ina kuma da haka ne muka kawo karshen gabaɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalbomu a cikin shirin namu na misalin karfe bakwai agogo na najeriya da nijar har ma da kamaru da kuma chadi wato shidda kenan agogo na gmt da kuma ghana yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa vh da ma abdullahi salihu usman katsina da karanta labaran duniyar ni hassan barka da na kasance da kuke cewa bisala mu kwana lafiya